العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الأمة متأسى satin da ya wuce mun yi wani karatu wanda yake bukata mu maimaita maku saboda rayuwa saboda ku da ba ku yi aure ba da wanda suka aure su kiyaye dokoki allah shi zai masa amfana nan duniya da lahira imam abu dauda lokacin da ya shiga cikin babu nika to shi bari wani babi wanda ya ce babu jami'in nika babi wanda abin da ya tattara abin da ake shafi babi na aure to wannan ya tattara abubuwa ne wanda malamai suke cewa targib wa tarhib targib abinda aka kwadaita da kai don ka aikata ka samu lada in ka bi shi ka samu shirya tarhib wani abu ne ka yi shi kuma ana surta da kai an zaba Allah to nan ya tara wannan babin ina da cikin abin da ya maka targib a ciki wani in addu'a zaka yi yanda zaka sadu da iyali wani irin abin da ka yi farko ranar da ka kawo an kawo maka iyali wani irin suna ya kamata ka yi ka samu ga makatar a gaba wurin allah ranar tashin kiyama ina daga cikin narko kuma cewa mutum da ya auri mace kuma ike biyan bukata da ita a bayan wajen bayan gida ba tare da an da wajen da allah ya umarci ba kuma mai hukuncinsa kuma da wanda ya sadu mace a kan tana cikin ginin al'ada to duk waɗannan babi ya tattara su wanda da ba su da wani mahalin zai sa su to da ya gama babu aure ya kawo hukumce hukumce kafin shi kitabu talak she koro mana abin da Allah ya kwadata da mu da abin da Allah kuma baya so mu wannan rayuwar da kuke gani mutum roki Allah Allah ya sa zuciyarsa akwai imani a zuciyarsa don ba sharri mutum zuciyarsa ya mutu duk wazin duniya na a soke ma qur'anin zuciyar ga ya mutu alai ba abinda a faɗa mun duka kaji shi sa ce cewa hatama Allah ala kulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishawa ba inda za a yi mutum da ya riga ya sa duniya a gaba ya zama dan tantiri duniya duk wazin da zaka masa duniya yana ganta suniya ne ba mai fahimci abu ko a cikin sakiyan gawa yake yake kwance baya jin dar zuciyar ga ya mutu haka zai cikin duniya jinjirjin shi duk dabba ba bambanci wallahi saboda ana karatun ku ringa izina kuma ku lura duk abin da Allah zai ce a bari ko abin da manzo Allah ya ce ka bari alheri na gari ka rayuwanka duk abin da ya ce manzo Allah ya ce ka dai ka yi tun ka yi shi alheri na gari ka saboda kuma ta sa kwa abubuwa wanda za ku shige shi ku shige shi da hannun dama da kafan dama to shi zama maku alheri duniya da lahira zance aure in kana ji mushkilorin aure za ka yi mamaki yadda irin rayuwarmu zamantakewa aure ya kai abin zai baka mamaki abin zai tar maka hankali amma duk mutum da ya roki allah farko al'amari kuma ya gina abu a bisa imani da yardan Allah ce gama rayuwar lafiya kuma ya samu zuriya masu albarka kuma ya gamu da Allah lafiya ina daga cikin abin da mu karanta adoyin da manzo da ya ta mu mu aikata farko in ka samu iyali musamman ku matasa ranar da aka kawo maka iyali ka yi kokari karatun da kake ka tabbaka shi in ka yi wani farko baka yi ba na biyu to ka yi don zai maka amfana duniya da lahira imam abu dauda ce babu fi jami nikah ya ce haddasa usman ibn abi shaiba in gaya mako yana daga cikin manyan malamansa imam abu dauda shi ce wa abdullahi ibn sa'id su guda biyu ina da shi duk malamansa ne ya ruwaito wannan hadisin a wajen usman ibn abi shaiba ya ruwaito shi wajen abdullahi ibn sa'id shi eh na zuwa ba kowa yana nan ba da kai to ya tattara waɗannan sanadin guda biyu duk malamin ta ne shi kurmaci ne daya shi ce kala su biyu suka ce akhbarna abu khalid inda san abu khalid alkunya ce shi ce suleiman bin hayyan shi alkunya a cikin hadisi ba kawai ke shi alheri ba sunanka yana nan suleiman za a iya cewa abu khalid a rikice mutum domin abu khalid suna da yawa nan da za a samu ni abu khalid ina da tadlisi mudallisi ne to yadda aka ce abu khalid shi a rikice ka shi sa malamaji sun sun kawo alkunya shi su fasa kwaye su ce sunansa kaza shi ne aka ce abu khalid ba san alkunyan sani amma sunansa suleiman bin khayyan shi kuma ya wajen ibn ajlan ana amr bin shu'aib ana abi an jadi annabi sallallahu alaihi na gaya maka ruwaya amr bin shu'aib ana abi an jadihi na ce da za koma littafin wanda imam ahmad shakir ya yi tahkikinsa na a tirmizi ya yi abubuwa na abun shahawa ya kawo waye amurgun shu'aib an abi aljadihi to amma 'yan kasuwa sun shiga cikin tahkikinsa sun lalace abubuwa sha kawo tahkikin na albani da tahkikin wasu sha hada shi na ahmed shakil sha zuba da wasu fawa'i da wanda bai kamata a zuba da su ba to ike cewa wannan hadisin dai ike cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta zawaja ahadukum imra'atan daya daga kunci ya yi aure daya daga cikinku au ishtari khadiman ko ya samu bawa ko ku yanga ya saya wannan kadimata khadiman ina ina daukan kalmar mace ina dauka kalmar namiji khadiman zai yi ka samu ku yanga ka saya ko kuwa kana da wani bawa wanda ka sai shi don maka aiki suna bukata ka neman sari zama da su duk wanda za ku zama dindindin da shi ko abokinka ne to ka roki Allah ce zaman ku zama albarka da mai rabu kuma da mutunci ba zama haka rayuwar jinjirjin ba ma'ana iki cewa falyakul ya samu mace ranar da aka kai masa mace ga abin da ya ci allahumma ya ubangiji muna tawassul da sunayenka tawassul ake yi da sunayen allah wannan shine tawassuli a fahimci tawassul lokacin da muke ce a yi tawassul inda allah ya ce a yi ana gan kamar wani abu muka kawo na sabo manzala sallallahu alaihi wasallam yana tawassul da sunayen Allah shine Allahumma ya ubangiji muna tawassul da sunayenka kyawawa shi ke ake tawassul kalma Allahumma tawassul ake yi ba tawassul da kai abin da manzo Allah ya koya mana shine irin wannan ya ce inni as'aluka ya Allah na rokonka khairaha ita matan alherin da take tattare da ita Allah na roko in alherin ta, alherin da yake tattare da ita Allah ya sa mu'amala na da ita ta nuna mu ta, kar ta nuna mu ta kuma menene wa khaira ma jabaltaha kuma alherin da ka tabi'anci da ita ya Allah ka sa gan wannan alheri ta tare ita da ita mace za ta yi maka tsiya ta ajiye an da take da shi ta yi siya ta bari irin kirkin da take da shi to amma ka kaga ubangiji to sha Allah ya sa kirkin da take da shi da tabi'an da eh, Allah ya kimsa mata na alheri ce gan ta fuskanta da kai wannan abu in baka na ta kula da gidanka in baka na ta kula da dukiyanka in baka na ta kula da 'ya'yanka in baka na ta kula da gidanka in baka na ta kula da mutuncinka da komai to in ka more kenan amma wata mace kuma baka yi wannan adoyin ba da ta tana da kirki amma za ta ringa ma tsiya tunda baka yi addu'a farko ba shi ta mai abun abaibai ta mai da kai bawa gidan baka da wani abun cewa Allah ubangiji samu dace to shine cewa a'udhu bika wannan alheri ne ka nema da sharrin kuma wa a'udhu bika min sharriha Allah na neman tsari a gare ka sharrin da yake tattare da ita da take da ita Allah ka kare mu da ita mace ce a maka nemo sharri soyayya kuka yi ka je kai zance kai campaign ta ce tana son ka an daura aure ranar da ka shigo jiki na rawa to ka gaya wa Allah cewa sharin da ta kawo Allah kiyaye ka da sharin lokacin ba ka gane sharin shi ku dan fara haihuwa ita mace farko auren ai kuna ganin kamar janna kuke ba laifi amma shi kun sa bakwai shida to lokacin bayan da zaka yi da ita shi ta nuna maka wace ce ta lokacin ma in dai baka son ka zanta tana girki mashi ce don ka yi magana da kuma in kuna gidan ma in za ta faci madina shi ta boye ta yi sab ta ji kana gyara murya ba shi ta gyara wurin to amma lokacin da ta gama haihuwan ba abin da za ka yi mata lokacin za a koya maka hankali wallahi liganta ta yi girki a cikin tukunya da shi za ta shiga gidanka tana kam ka yi mangana kuma gaggaya maka mangana da baka taba ji tun da alhaji ba taba gaya maka ba kuma ka hankura ba ka hankura ba za ka dandana kodanka ta samu karfi a gidan bayan za ka yi da ita in za a yi kamfani shi ta kar da kai to wannan karo roki allan farko farko shi allah ne mai gyaran farko da karshe ce ga ka ci nasara saura ka ana kawai yali jiki na rawa ai tana kaunata ai tana sana a farko marmar kai makana son santa a bari wannan watan laraba sun ce watan zuma a bari ka wuce ka gan abin da zai biyu baya saura ka roki allah farko cewa farko auren da suke auren da karshe allah ya kawo alheri ku kuna duba farko ne ba duba karshe allah ya kare wa auzu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha bin sharrin da aka tubiyanta da ita sun kowa da halayensa wani an ya ga mutum Allah ya masa tabi'a mai kyau ga ga afwa shi kullu akan soki yake ga rahama ga tosai ga irin kyautawa ga irin rahama zuciyarsa wata kuma kamar macijiya ce in ka taba ta shi ta taba ka guda uku to wannan to ka roki Allah farko to wannan kuma ana so ne bayan kun yi sallah ne za ka yi wannan addu'a in an kawo maka ita to ranar da aka kawo kara a barin inda tun da kai kana karatu kar ka gara abokaninka su shigo a yi awa da na'in jahiliyan nan abokanin su zuwa ne saka da alheri su saya kofa in ba ka wata zaka gyawa abin da ba ka taba yi ba shi ka shiga da abokin ya fi ka kyau shi ta kalle shi shi kuma ta fara karbi lamba waya kana na jinjirin sha shawara da kai sauraka ka saya saya can ba iyalin ba ne to daga baya shi ku yi raka biyu ku yi sallah raka biyu a yi raka biyu kana sau ba ku ajerin ta sau tana bayan ka tana gaba ku yi raka biyu kacar daga bayan gama raka biyu shi ka kama nasiyar a nan shi ka yi wannan addu'a kaga lokacin in ta ce menene ka ce addu'a manzan ya ce mu yi don ka yi wannan sallallahu alaihi wasallam shi ga an samu ba, shi an samu kwanci akali amma kawai kuna zuwa kasa kaset na bomari saboda ana biki babu raka bi ba komai ka sa kasetin ko kaset kida wai ranar biki ne babu salati ba komai an fara rawa ai zaka dandana kodanka ai ba rawa ka nuna mata ba aka za a ci gaba da rawan ba komai ku yi farin ciki rana waye gira ai shantu a menene amma ranar da aka kawo maka ita ka fuskanta da ita da allah ku yi alwalan ka nuna mata da zai daga baya ku yi bikin da wannan abuwan ba laifi amma ga abin da zaka fara mata farko kuma samu madara nono ya kamata ka kurba ka sha shi ka mika mata ta sha wannan suna haka manzo Allah ya koya mana don ran da aka kawo na Aisha lokacin walhani ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kawo masa nono da wanda suka kawo suka rakata shi manzo Allah ya kurba she bata na Aisha tana jin kunya bata karba shi na nafsa ta mata sawa ce karba ki ta karbi sha kurba shi manzo Allah ya ce sauran da suka raka na Aisha su sha shi suka ce ai ba ba sa bukata shi manzo Allah ya ce kar ku hada yunwa da kirya ku sha mm, yunwa da kar ku hada ku sha to kaga abin da muke so kenan ga samu nono mai kyau shi ka sa madara shi fitra ce madara fitra ce shi ka sha ka bata ita ta sha ba ce ka je wani malami ka samu surkulle eh, ka rubuta rubutun sha ka zuba wai ka mai ta dabba ta ringa biyu ka bi ta zaizai wannan duk kariyan banza ne Eh, wai ayan da suke dauka wa menene wa oh, oh, akwai ayan na waje annabi yusuf ana ce ne eh, walakaitu mahabbatin mini waye waye duk wannan shirme ne ba abin da za a yi ka baita yadda Allah ya aje ta ta so ka fi sabilillah wannan shine daidai amma duk kwarbatar da zaka yi wallahi ka ba da lokaci ranar duk tsere ne tafi ga yadda manzo Allah ya koya maka wannan shine fi alheri sallallahu alaihi wasallam yace ya ya'khudhu bizar wacin sanamiha yayin da kake wannan aduan an gama sallah ya kamata ka kama ta nan haka shi ka wali yaqulu misla zalika kuma ka fada kwatan kushe abin da aka koya maka haka ne bawa haka ne bene ne ko abun hawa ma in ka samu mota ko na babur ka dafa kai wadannan duwan don abin da zai gyawo maka alheri duniya kai wadannan duwan ya fi maka alheri Allah ubangiji kun ga yadda aksa yake ba yake yake fito da rayuwa yanzu mutum ya sayo mota ya kamata ko ya manta ya kama idafa yi wadannan duwan wannan shine albarka Allah ya samu dace sheki ce kara abu dawo zada abu sa'id kaga sanadin guda biyu ne tunda ce haddasa usman ibn abi sheba, shi ce menene kuma abdullahi ibn sa'id to shi ya bari sunan shi ce abu sa'id ya ce sun mali aksu bi nasiyatiha wal yad ruku Allah bi baraka shi wa sa albarka rayuwansu fi mar'a akan matan nan Allah ya baku zuriya masu albarka wal khadim kuma da hidima don wannan lokacin zaka roki zuriya masu albarka yaya masu albarka dukiya mai albarka karta zama barauniya karta cuce ka gidan nan kai wadannan addu'a to in ka ga kuma abin da ya biyo baya to wannan sha'anin Allah ne ya Allah yayi ne domin i garbe ka amma ka dauki mataki iya gurgudun abin da Allah ubangiji ya sa ka kai Allah ya samu dace wannan hadisin Hassan ne sahih hadisin Hassan ne sahihi imam tirmidhi ya inganta shi Hakim ya inganta shi imam zahabi ya inganta wannan hadisi billahi la zan kaje yau ka gwada nan ba za ta mika ma wuya ba kaje yau ka ce ayya na gano so zan ma wani addu'a billahi lazin ba za ta yadda ba zai ce kawai kana so ka samu wani malami ne ya baka wani addu'a zaka zaka samu ikonta baka gan in suna fara cewa Allah isa su matan shi su ce Allah ubangi sa samu fada kuma Allah isa su zama karkashi na yanzu ka je ka jarraba in ba Allah ya sa ta yi karatu ba yanzu dan na ka ce ta kawo kanta ka yaduwa ka ga abin da ta gaya maka ce ce kawai wani surkulli ka samu ka zo kana suka sa ta don ka mallake ta a yanzu sara kuke ita tana su ta mallake ka kai kuma kana su ka mallake ta ko kawo kuke yi amma zuwa farko ita ba ta san wannan zancen ba ta yarinya ba zaro ba ta san wannan ba tun soyayya kuke yi menene menene amma yanzu ba kun kyankyasa ba je ka ka ce ta mika ma nan ka yaduwa ka ji kalmomi zai fito ta ka je ka gwada za ka gaya mu ko ta yadda shan da kai amma ita budurwa a guje ma za ta baka kai tun da lokaci ana soyayya ana cikin wani duniya daban tawwa wa dabba ne ka kalle ta ga yadda manzo Allah ya ce ai eh amala dabba ne kana kallon ta kana neman tsare a gare ta ne ga yadda shi wanta alke fara ga yadda aka ce ai wannan shine mafi alheri sai nake ce ku matasa ku ringe wadannan abubuwan alheri na gare ku wallahi in ka yi wannan shi ga rayuwar ka wannan rayuwar fa ba tabbas inda kuke gani in kana saka yi iskanci ma ka daina sallan ka shagiya dadin duniya menene na na gidan san mota ka hau ka nemo mata ka zagi ajini ka sha kwaya ka je ka samu hotel ka yi iskancinsa ka yi rawa a cikin hotel ka yi wanka a cikin hotel da yara mata a goyi ka baya baya wannan ba iskancin na gina bai wuce wannan abin ba fita yau ka ci ba ruwanka da ajinin shi ka je wani ma ke kyauta in kana da kudin ma kenan shi ka sha giya kana da katin mota mai kafan giwa na ka ta hawa da yaran mata ka tara su ko jini jiyar ka kwaso ka zo nan ka ta ku je hotel ku yi wanka ka shiga ruwan ku yi wanka ku zazzage a jini ku yi rawa to a ka shekara biyar shi ga an ya turo maka hutun zuciya da abokan ka shiga kuna dambe saboda wani abu zai zo maka damuwa ka rasa kowane irin damuwa ne kana ta jin haushi ga mota ga iskanci ga giya ga komai sha waye garin ba kwayan ba za ka iya bacci ba ka ta fara da kowa da haka za ka shiga wuta in eh. ka yi kafircin ai kofa abu da yake ka je abuja ka kama katin hotel kana da kudin ka ka samu yan mata a cici ga sunan tsirara ku kai faskanci ko me kake so kai kai rawan ka ci abinci ka kai ihu a cikin ruwan nan ka hau mota ka gudu ka zage kowa ka shiga telebis ka zage kowa kana da mulki ka duk abin da ka yi kai shekara biyar shi ga duk duniya ya sheka ka rasa inda ka yi mutuwa za ka yi kuma saboda kai da nutsuwa ila yau malkiyam shi Allah yana da wani abu gana wani iskanci shi ciro maka aljanna shine hutun zuciya shi zuciyan hutun shine ta gan ku da ba ruwan ku a nan ba in zana sace sace ba in ka ci abinci ga nan zaka kwanta ka miƙe shawon waye gari ba abin da yake damu ka to mai kudi bai sai wannan bacci ba a gida in ka taba gadon sa shi ka ci auduga kuma ba ya iya bacci ba zai iya bacci ba ina ce saki kai kana nan in ka ci abincin ka sha ruwa ka ci komai ka ci a tuwo mai miyan kuka gumi ifito maka sosai ka kwanta a waye gari ka je sallah asuba ba abin da dame ka shi kuma da ya har hada ku moku zato mutaradi hato na ce ya tara kudi nan ya tara nan ya tara nan ya tara nan ya zagi wannan ya yi wannan ya sha giyan ya sha kwayan shi tara kudin koyi nan ya mai da kudi laya masu ilar mutaharun kudi a tara a kirga nan aje a kirga nan aje abin da ka sa abin da ka ci shine naka kana mutuwa mata na munafici kuka za su yi eh, eh, eh, daga bayan kai kana dawo sha ci alaji sa nawa ne sha fara gima ka gama can kana kwanci yawo yana zuba kana kwance a can wanda sun fi son ka shi a doki barbe abin na dogon abin na ganye na ana toshe maka wajen da iska zai shiga ka san nan yanzu in baka samu masu haka rami ma babu rahama rami shan aje ka a saka ka ka a sake fito da kai a gyara a sake masu karshe shi ga an da kai sha sa kwarkwar kanka a juye ba addu'a mai za a maka ba za ma addu'an kirki ba saboda addu'a na irin na iyaye da kakanni amma manzo Allah ya ce kuma ka addu'a shi ce ana gama shi ce ina ta ina ka ga ba ci Allah ya yafe maka ba ina ta ina ina ta ina wani man gane wani me ina ta ina nan wani ka ga saboda tamsi basira Allah ya juye mana komai maimako mu saya mu 40 mu 30 mu ce Allah ya gafarta masa shi tamsi basira ana birne ka ga bala'in da kake ciki a ta igiyan da ake dora maka wata ruwa sai ya kwance shi kuma wannan tukunya ta bin juna da shi kasa yana zuba ana gama mai muku aji tausayin ka ya rati guda goma sha tara eh, ina ta yana ka iza ya eh, eh, a tashi a tafiya kyale ce wace rayuwa ne wani mai muku a ci allah ya ji kanka allah ubangi tabbatar da gadagin ka ba wani shine rayuwar da muke ciki ta wani mai yana wani wanda yake so ya kafirci gwada ya gani a kafirci ba ne ina za ka tafi Allah kiyaye yake cewa hadasana Muhammad bin Isa akhbarna Jarir an Mansur an Salim bin Abi Ja'ad an Qurayb ibn ibn an ibn Abbas shi Qurayb malai ibn Abbas ne bawa ibn Abbas ne wanda ya inta shi Qurayb ya rawaito hadisi da yawa waje ibn Abbas kala kala nabi sallallahu alaihi wasallam walau anna ahadakum idza arada an yati ahlahu to an gama zancen farkon biki to kuma wajen saduwa kenan kaga yadda manzo Allah yake biya abun daki daki ka gama an kawo maka iyali ka yi addu'a ka neman tsare ko abubuwan da aka yi an yi wannan yayin da zaka kusanta da zaka kusa da ita ga addu'an da manzo Allah ya ce ayi ko baka da alwala ba wanda ya ce alwala wannan lokacin don kallafa maka alwala ma kare kake to amma ga ruwa ne inda aka ci kai ba ruwanka da ruwa wannan lokaci ka ya addu'a dai kuma ba ruwa ko kana cikin wando ko ba wando ka yi addu'a dai addu'a ake bukata kai yi ike cewa law anna ahadakum idza arada an yati ahlahu ina sai kusa da iyalinsa kala yace allahumma ya ubangi muna tawassul da sunayenka jannibuna shaitan ka nisance mana shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana kuma ka nisance mana shaitani da abin da zaka mu na zuriya ka nisance mu da aiki shaitan ka nisance kar shaitan ya shiga tsakanin mu kuma kar shaitan abin da zamu samu shaitan ya shiga tsakanin to kaga anan zuriya shi ga fi yara masu hankali addu'a da alamar jannibuna shaitan ka nisance mu da aiki shaitan abadan tsakanin mu wajen jannib shaitan ma razaqtana duk yanda zaka yi kai wannan addu'a kai kokari amma na sai kun yi biki ma za a kai kwana bakwai ba tuna wannan addu'an ba ba ma tuna wannan addu'an ba Allah ya kiyaye shi za Allah ya fada fanin karanta wannan addu'an yace sun ma kudira an sun ma ya bai na yakuna bainahuma wadat inda Allah ya kaddara maku ma kudira an ya n'a bainahuma walad inda an sami yaro akan wannan saduwan fi ka lam yadur shaitan abadan yaron na shaitan ba zai cuta da yaro ba irin wannan cutar da shaitan yake masu yaran nan ba zai same shi ba kun kun samu albarka don kun wasu da Allah sunayen Allah shiga ga an samu albarka rayuwa abubuwan fa ba ma mai da hankali na abu ne mai soki to amma shaitan baya kyale mu aikata abubuwa kankanin shi ke mai da mutum ya zama darge shi ga ya zama babban wali a wurin Allah amma yau baka damu da wannan zikiri safe baka damu da shi ba zikiri yamma baka damu da shi tilawan Qur'an da safe baka damu da shi ba an gama sallah bakiya ta salat baka damu da shi ba kana zuba da waɗannan kana ta tafiya farla man kayi gama ana salama alaikum ka tashi shi ka tashi kin ko ba da komai tunda duniya tafiya yake yi ya kamata ka duba yau na mai kayi a tabakiyatu salihatu wanda ake subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah baka yi shi ba sallan da ake baka yi shi ba nafila baka yi shi ba zikirin safi baka yi shi ba zikirin yamma baka yi shi ba bai sabi na kai ga talaucin tsaya baka ba da komai ba baka yi komai ba baka ma manzo Allah salati ba baka yi afuwa ba to wannan zai ya tafi a banza to sa ka mutum ringa kara abubuwan da zai masa amfani waɗannan karana abubuwan in kaya wurin kayi shi ga ya maka amfana a nan duniya da lahir Allah ya samu dace wannan imam wannan hadisin ya inganta har da musulma suka ruwaito shi kuma tirmizi ya ruwaito wannan hadisin wannan hadisin mutafaka alaihi ne eh? a wurin na kwacan akwai bismillah ko to to ni na mu bai kawo ba sha kara can ya ce na eh wanda babbata da shi ba ne wannan babbata da shi ba ne da ya bata da shi wannan zungura ne na zuwa duniya wannan ai ba wani abu ne yaro lokacin ba amma la yadur shaitan na shine abin da zai batar da shi akan bata ko cuta da shi wannan ai ba cutarwa ba lokacin haihuwa ne ba su ci karon juna ba yaron kai tambaya mai kyau ita da sana hannad an waqi an sufyan an suhayl ibn abi salih an harith ibn mahlad an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasul sallallahu alaihi wasallam to an gama da an gama kuma abin ya shafi saduwa bayan fada addu'a an fada kuma saduwa to za a fada abin zai biyo saduwa saboda mutanen mu sun aure yara kanana yaran mata da suke jin kunya wanda Allah ya gyarabe shi shirin saduwa da yarinyan tunda yarinya ce bata san komai ba shirin biya sa bayan bayan bayan gida tunda wai su Allah ya gyarabe su da aikin kawai luci yarinya kuma karama bai sani ba to shine duba abin da yake biyo baya matan ka ne amma ba dalilin da zai sa ka san da shi a wajen bayan gida shara ya hana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mal'unu man ata imratu duburha tsinene ne an tsine masa tsinnene ne mal'un ya zama siffa ne ma mal'un tsinnene ne wanda ya zama iyalinsa bayan gidansa bayan waje da gida ke fita bayan gida ke fita tsinnene mutum ne to yanzu kuma wannan abu ya zama ruwan dare na fata kuna gane wannan saboda masu neman mulki da masu neman zikiri yan tibbu sun gaya masu za a samu wani abu wallahi ba abin da za a samu ba tsine wanda manzan ya faɗa ba tsine wanda manzan ya faɗa shi zaka samu amma ba wani mulki da zaka samu kana luwati ko kudin zaka samu duk komai aka gaya ma kere ake maka tsille ne ne kai wannan abun ya zama ruwan dai ka ga mutum babban mutum bashi da wani amfani shi irin wannan aikin wannan kuma manzan ya tsine maka kuma al'umma sun tsine maka ba wani amfani saudi ba ta al'umma ne to kun ga wannan tarbiyyar mu haka yake amma shi ga majalisar dinkin duniya da turai sun zo sun kafa sansanin su a nan da suna yancin dan adam a ce wai ba komai namiji ne mu namiji kaga bambanci mu da su kenan shi za ga ga ba za mu iya shirya da su ba saboda su katu ne shagiya yake zaune zai kawo dokokin aji da wayi da ya zo da shan nagbir ya zo wajen manzala ba da ya suke ba malaika jibril so ko da abu a wajen manzo Allah ga yadda manzo Allah sarki da yake manzo Allah manzo Allah halittarsa ko arnan sun yarda mutum kirki ne to shi ke gaya mana waɗannan kuma alwahayi yake fada da wani katu ya shage ya kwasa dan filosofi ga gashinsa kuma ya fito mutum mutumi ya zo ya ringa gaya maka ba komai yanci ne demokrasi demokrasi suna ne fada fadansa ne yanci fadansa tunaninsa ne a cikin duniya kururuwa da demokrasi ko yana da yanci ko yana da wani abu ko yana da yanci a ce namiji ne namiji to haihuwa namiji ne mu namiji ko haihu mai mace ta nemo mace a haihu mai kaga ana so a halaka da al'umma ne baki daya amma wai ana bukata a ce yanci to manzala ya ce mal'umu tsinninne ne man ata imrato matanka ne ma amma ka biyo ma bukatanka ka ta Allah ya tsine maka kuma wannan shine mafi yawa shi mutum ya je wajen da aka alkali ko wajen da malamai wajen da ake kawo mana kuka in ka ji wani kuka ma wata naka kasa bacci shi ka ce wannan ni adam kun wani irin mutane ne wannan aka shetan yake zayyana ma mutum shi Allah ya sara komai daidai ka zo ka ringa wani abubuwan ba daidai ba ne tsinanne ne wannan hadisin hadisin Hassan ne da mai wannan lafzin mai zuwa wani lafzi daban a wajen abin nan abu dawud ya eh, tirmizi daban-daban to imam jin ibn kayyim ya tattara jisai da dan dama wanda suka zo a kan luwaci ko saduwa da mace a bayanta ya kawo jisun sun kai takwas insha Allah na so za mu tsara su mu fito maku mu karanta nan gaba wanda ya kawo shi amma bai fada dargen su ba za mu nemi mu yi photo statin sa insha Allah wani karatu don ku gane illa yanda al'umma mu suke ciki yanzu na neman mace matan ka ne amma tunda yarinya ce sha yaudare ta a ta biya mata bukatar ta a baya saboda saboda ina da kuɗi ko shi na neman wani mulki ko shi mutum duniya ne ike damunsa duniyan fa dududu in ka wuce tsakanin hamsin to maneji ake tafiya a waye gari shiga hada kwaya duk an wuce hamsin to maneji ake yi ba za ka fita shi ka dan taba kwayan ima hawan gini ko abin da ya shafi menene eh, suga ko wani abu haka maneji za ka ta yi in ka wuce hamsin dai maneji ake ta yi ko ka hada da sanda ka sa maki ke tabaro idan ka baka mada bane eh karan kai ko kana tafiya kana wani karkata ne kike na harsa ka zo ka mutu in ka haura hamsin to menene na duniya menene na duniya mutum cuce kansa Allah ubangiji shirye mu to insha Allah zamu zo kan abin da ibn ya tattara domin a faɗa haɗari abu kuma ku yi kokar ku ringa isa da sako yadda ya kamata musamman abokanan ku ku ringa gaya masu yadda manzo Allah ya ya gaya mana abubuwan da zamu sarkake zuciyarmu rayuwarmu shine wannan ajin da muke wallahi duk mutum da ya rike rike imani ba zai yi bakin ciki har yi mutu ranar tashin kiyama don bakin ciki na zuwa masa ma an koya masa addu'a da zai yi amma ku duba duk manyan nan wanda ba ruwansu da Allah kullum a cikin bakin ciki suke farin ciki su kaɗan ne suna cikin tashi hankali na rayuwa ba sa cikin farin ciki amma ku mutum da ya iman da Allah da manzansa shi ga ya ji daji a rayuwa Allah ubangiji ya samu dace ike hmm. cewa حدثنا بشار أخبرنا عبد الرحمن أخبرنا سفيان عن محمد بن مكندر قال سمعت جابرا يأتي ناجي جابر يقول إن اليهود wannan karatun za a yi maku bayani kafin a shiga ciki kurishawa su maguzawa ne aslan kafin zuwa manzo Allah maguzawa ne tsantsan su ba su damu da wani ajini ba to suna da irin saduwa da suke saduwa da iyalansu inda suka gan dama ba wani abu to yahudu kuma suna da ajinin su amma jagwalgwala ajinin to suna da wani abubuwan da suka ce za a sadu iyali ga yadda za a yi to eh, eh, eh, mutane majina wanda larabawa da ba su yi karatu ba to shi sukan fifita abubuwan da yahudu suke yi ana gan su suna da littafi to sai a ringa kokoi da su amma wanda suka fito kama kurishawa wanda ba su taba zama da su ba su suna da tsarin su na wajen biyan bukata da mace to shi ake so a gaya mana nan yadda yahudu suke da'awa ga abin da suke yi kuma yadda kuma kurishawa suke yi kuma sha ya kawo masu nasa shi hada tsakanin su yi bayani akai yake cewa samitu jabir yaqul innal yahuda yahuda sun ce yaqul idza jama'a rajul ahlam yayin da mutum yake saduwa da iyalinsa za jama farjiha min wara'iha ina bukatar saddaita amma baya ne ike neman isaddaita baya ne amma yana nufi wajen farginta ne kana lahu da ahwal ahwal ya samu yaro shi yaro izo irin ah, me yake cewa garge ko ake cewa ko ina kallon ka kamar kallo yake ina neman wannan to yahudu suna ta fama da wannan sun ce duk mutum da ya sadde iyalinsa ko da wajen farginta ne amma ka biya bukatan a baya ne da yaro an sami yaro ga inda da za a yi su suka fara wannan fa an a Allah azza wa jalla shan kudi kuran da dai ikiriyata su cewa kai ya suke yi kuran ba ruwansa shan la ce nisa nisa'ukum harthu lakum yace mata gonakin ku ne fa'atu harsakum ana shitum ku sadu da iyali ku inda ku gani dama tsaye za ku yi zaune za ku a sukune za ku yi almuhim ka sadu da wajen da ake bukata na samun iyali sauraka ko ni littafi ana kira kurata ayun an ce wai manzana na nasha ta ce ah, bai taba gani ah, abin al'aura manzana ba manzana bai taba gani aura ba in za ka sadu a samu wani borgo a rufe kai kara gan juna a rufe gumi ma kashe ku shirme ne babu hadisi ƙarya ne ba shi da inganci kur'ani ya riga gama hadisai sun gama a ce wai kuma zaka da yar kar wani aske ranar shi askaka ko wata ko ko tauraruwa duk wannan tasuniya ne ba wanda ya saka Allah ya riga gama wannan karku la yukallifu Allah nafsa illa wusa wani litafi ana kira kurata aini karku yadda duk suniya na ciki ba wani eh, mutane sun yi kariya. don shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gidansa a bude yake atta yanda yake wankan jarabe iyalinsa shida na kalmana da na Aisha tana wanka da shi shirin nasha har kalmar da nasha ce a bar mu ruwan a rage min ruwan ina na cikin buhari gidan manzala bude yake a jini mu baya bukata wani kwane-kwane a bude yake sai aka irin waɗannan ba shi da asali a ce wai wai menene shi a gan wai wai mutum zai biya bukata da iyalinsa ko kyanwa na gina a kore shi a kulle kofa a kore taga a doki burgo a rufe karawai menene wannan abuwa wani irin wannan ajini ne irin wannan gidadawan su dinga kawo abubuwa ne ba kyau ba ya cika ajinin Allah Allah ya kare mu wannan hadisin sahihi ne wanda isnadinsa sahihi ne a bisa sharcin a bisa sharcin Buhari da Muslim na fata an gane wannan hmm. she ke cewa na gani an gano wannan karatun sosai ko to Iki yake cewa da sana abdulaziz ibn yahya abu asba na muhammad ya yani ibn salama an muhammad ibn ishaq an abana ibn salih an mujahid an ibn abbas kala inna ibn umar wallahu yakfur lahu Domin abdullahi ibn umar ya fassara wannan ayan absa wahami. Shi ne labarin ya zo waje ibn abbas shine ke cewa wallahu gafur lahu ya ce Allah ya fi Abdullah ibn Umar aw hama yayi wahami da fassara wannan ayan jin da Allah ya ce nisa'ukum har fa'atu harsakum ana shi'tum she fassara shi wani fassara she zo ibn Abbas ya ce a ayan ba haka aka fassara shi ba she ce to kagen sahabai she da ya mu gafa ma dan wansa tuku domin fassara ba irin ku bane Allah Allah Allah ya samu wani hadisi kamar wani tambayan da aka yau an ce lahira wani yare za a yi tambaya kam lahira wani yare za mu yi a lahira ka kwanta da hankali kashe kaje can yi yaren lahira <laughs> za ka ga ko yana ji kuma karatu ba jahila lahira lahira ba ce baka iya karatu ba allah zai ce abba ka isa ma karatun ka koya ka gane shi don littattafan za kawo maka kowane irin yare zaka in kaji can ka ji shi e shi sa tashin kiyama Allah ke ba ma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya kuma karatun man ka karanta ka gane shi ka ce ha'umu umu kitabiya ku karanta duk wanda yake saya ba shi ya je aiki ba ne la'ira abu mamaki ne zaka zama malami da karanta da rubuta ba ci shi ka karanta kuma shi ka gane abin da aka rubuta maka kowane irin yare ne zaka je ta koya ma hankali wani kana nan lafiya ne kake tambayi wani yare za a yi ka je can zaka gane yaren rubutun mu za a gane saboda mutum ba shi aiki yi ce wai wani yare za a yi aljanna kuma kala nabi adam wani irin kala ne sa zaka je can ka ga annabi adam kai abin kirki za Allah ku hada aljanna za ka gane kowa ya shi kuma dan wuta zai hada ka da annabi adam to duk irin wadannan tambaya saboda rashin abun yi to ka gane a ce wanda yare za ya janna karatu ma shi ka gane shi lahira kana tashi da kaburi kai malami ne takardar zai fito daga sama kowa ya rike a baka ka karanta duka har kake cewa wani irin littafi ne bai bari kana la sagara wala kabira duk ya tara komai ba sakiya ba wani wanda zai shiga sakaninku za a gane karatun mai kyau ka ga muguntan da kayi inda ka je kai iskancin ka da zina sabon gari wurin da ka je kai ka nemi mata mutane da wankan da kuka yi a cikin ruwan nan kuma ka doki yarinya mutane ta goyi ka kana so sa abin nan sa ka sha giya kana faɗa abin da ka gani dama kana cin burodi annu agu kana ci rike abin nan sau kai kafiri ne waye za a baka ita za ka yi bayani ike cewa yake cewa ya ce wal'awan mun wuce wannan ya ce ina ma wallawa ya fi lahu auhama ina ma kana hazar hai minar ansar ya ce wayansu mutane da daga ciki ansar mutanen ansar kenan wa hum ahlu wasan da sun kasance masu bota gunki ne ma hazar hai suna tare da min yahudu suna tare da yahudawa to amma tun da su basu da ilimi shi suna kokoi da yahudu suna kuku da yahudu su wasaniyu ne masu buta gunki ne amma tun da suna tare da yahudu shi suna koko da yahudu wa hum ahli kitab yahudawa lokacin suke da karatu suke da littafi wa kanu yarawna lahu falla alaihim fil ilm su kurisha eh, su larabawan masu bota gunki suna gan yahudawan sun fi su ilimi sun fi su shiga wurin allah saraka duk abin da yahudawa suka gaya masu shi su yarda da abu fakanu yaktaduna bi kathir min fi'lihim suna kokoi da su da ayyukan da suke yi shi ga gani wannan kurisha eh wannan larabawan suna kokoi da yahudu da abin da suka gani yahuda suka yi shi wa kana min amr ahli kitab ina daga cikin abin da su larabawan suke kokoi da ahli kitab an la tuni nisa ila an harfi ba kwanta da mace she wani kwanciya guda daya kwanciya guda daya harfin bi ma na jefe daya suka sani wani kwanciya ne jefe daya kawai suka sani kwanciyan ma an ce kayan kwanciya kaza Allah baya so in kayi kaza Allah baya so to addinin su sun saka wannan kamar kwanciya daya kawai ake so harfi na jefe daya wa zalika astar shine wannan sun ce jefe daya kwanciya da mace jefe daya ya fi sutura na fata an gane mata kun mar'a zai fi sutura kan kasancewa mace mace zai fi ma matar sutura fakana hazal hai mina ansar ya ce mata kuma mutane mutanen majina kuma laraban majina kadin uka zo bi zalika min fi'ilihim suna kokoi da yahudu akan wannan aikin to shi manzo Allah ya manzo Allah zai fada gaskiya eh, raba abuwan da suke yi sallallahu alaihi wasallam wa kana hadha hayy min quraish qurayshawa kuma sun hijira sun zo madina to sha'anin su dama quraish yashrahuna nisa sharhan munkaran su quraishawa kuma suna baje baje karma shara suna baza matan su yanda suka gin dama a tsaye suke yi a zama suke yi mana karma shara suna kwanta da matan su iri iri wanda shara bai hana ba suna yi yanda suka gin dama wa yatalazzuna minhum suna jin dadin su kwance da su mukbilan ku a kwance a baya mujibiran ko a kimse ko mutakbila ko koma wani irin kwanciya ne suna jin daɗin su shara bai hana su ba falamma kadima muhajirin majina yayin da mutanen muhajirin sun yi zo majina ta zawa jaragin minhum imratan she wani bakure shi ya aure mutum majina mina ansar ya yasnan biha zalika she so yana sai kwanta da shi i kwanta da ita yadda mutanen majina mutanen kureshi sai kwanta da matansu fa ankaratu alaihi shi ta ce kuma wani irin wannan ba ku san ajini mu ya hana ba wa qalat ina ma kunna nuti al harb kawai mu kwance daya muka sani fasna zalika in ma kai haka wa ila fagitani ko ka nisance ni ka kyale ne yar majina ne ita wani ba shi ya aure ta shine take koya ma gajini da suka sani shi kuma da yake shi kuma da ake nuna masa wannan ajini muhajiri ne sahabi ne to mangana ya haka fa balaga zalika rasulullah shi wannan labarai zo wajen manzo Allah dubai wa'azin da qurayshawa eh yahudu askaman larabawa aska saba da shi to shine Allah fa anzalallahu azza wajal nisaukum harsu lakum fa atu harsakum ana shitum shine qur'ani ya soko ya ce abin da yahuduwa ke fada ne matan ku ne inda kuka gin dama ba kunya cikin ajini matan ku ne Allah ya halatta muku ku yi abin da kuka gin dama shi da ku nisance a gaban wajen da ya biya bukata na baya shine kice ayi muku bilan a kwanci kowane in mukabila mukbilan mudbiran wa mustalkiyatun yani zalika mawdu walad diyan da za a yi da asadu wajen da za a samu da wannan shi na jisun ya tabbata hadisi hasan ne imam hakim ya inganta shi tirmizi kuma ya inganta shi na fata kun gane wannan karatu wanda ya hana duk ajisan da ake fada kararai da ake dunganta ma manzana sallallahu alaihi wasallam cewa jisun na Aisha na Aisha ta ce ba taba ganin jikin manzana ba al'aura manzana ba shi manzana kuma bai taba gani ba duk waɗannan ba su tabbata ba a waje manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh, tirmizi da hakim da zahabi sun inganta wannan hadisin na fatan gane to shi kuma hukuncin kuma wanda yake zuwa mace alhali matan tana cikin ginin al'ada mm. shi akwai takuya ne eh akwai takwiyar akwai mutaba ba kwa so ne shi sa nake maku shiru a to ku dana so dai a gaya maku macin amma abinda ya shafi sinad na gan ba kwa bukata to shi ku shirya an ce wani akwai wani shi kuna bacci kuna kallon mutane to kashi gashi nan in ba haka ba ai bambanci ku daga magari shine a gan sanadin miya a ciki sha Allah to insha Allah sati mai zuwa sanadi da a gane ko da sun sahihi ne akwai illa ciki tunda yanzu ba ku san yan bid'a ba yan bid'a musamman shiya za su rinka kawo muku shubuhat kuma ba karatun suka yi ba to ya kamata gan duk shubuhan da za fara kana da ilimin sa ka sani na fata an gane to babu fi ice yana ha'ido mu ba ha yahud da suna gan mace in tana cikin gina lada matanka ne ba za ka ci abinci tare da ita ba ba za ka shiga dakinta ba ba ruwanka in ta fara gina lada ba ruwanka da ita tana nan ta zama dodo hey malam billahi lazim ci tsoron Allah yanzu wai wai wai nasara ne da yahudu su ce wai musulmi mata basu da yanci addinin su ne fa har ila yau yahudu suke rike america mace tana ginin al'ada ba yahudu ba zai ci abinci tare da kuma mata ba ta shiga dakin ta ba kuma ba za su sha ruwan tare ba to amma duba abin da manzo Allah zai faɗa game da yancin dan adam na fa akan addini ne zai koya ma mutane yadda yanci dan adam yake amma tun da musulmi yadda manzo Allah ya wasa guza ka gusa sai yuyuyu ne ba wani amfani da ana karatu a ringa fito da abin da manzo Allah ya fara sallallahu alaihi wasallam za a ga manzo Allah ya riga ya gama da hakkin bani adam a duniya nan ku duba wanda suka ce sun ci gaba duniya ku duba jishin yadda yake ce babu fi itiyana ha'idun basharatul ha na fatan gane mace ne illa yayin da mutum ya sadde mace tana ginin al'ada kuma ba za ka sadde ta kuma mubasharata shi za ka iya kusa da ita ka yi wasa da ita tun da baka da mace kana da kwaya daya ne kamar cingon da za a yi kwaya daya ne kuma irin yan boko na kwaya daya kun zo kun gaji kuna zaune shi yawan karanta jarida da da da da duba telebijin ka yi girma ita kuma ta yi girma kana nan kalo shi ka ta kallo mata cici to ya za a yi yake cewa Sana, Musa ibn Isma'il akhbarna Hammad bana Thabit al-Bannani an Anas ibn Malik ana Yahud Yahud kanat idza hadat minhu mar'a amma ci ta gangina alada akhrajuha min baiti an fito da shi a dakin ba ruwan da shi ba ruwan da ita matan kare a mace ta bar gidan saboda ta kasanta har yanzu Yahud suna da wannan ajili kuma zuwa cire mu ban mai da hakkin dan adam ba ma waye ita matanka ne amma shi ta bari dakin saboda lokacin kaza ma ne an ce ta bari ba sa son su ganta wallam yu'akiluha ba sa ci tare da ta wallam yusharibuha ba sa sha ruwanta wallam yujami'uha ba sa kusa da ita ba za su iya kwana walam yu jami'uha fil bait ba sa kwanta da ita daki daya jami'a nan ba saduwa bane ba sa iya kwanta da ita daki daya ma'ana ta zama wani dodo su suke wannan ba ila rasul sallallahu alaihi wasallam shaka tambayi manzala to manzala bi zaka ce da wannan kyaman da yahudu da nasara suke ma mata fa anzara Allah azza wa jal wa yasalunaka an mahi za tambaye ka hukunci mutum da ya sadde mace tana cikin gina alada shi an ya ce ci kule aza huwa wannan kazanta ne cuta ne yayin da gina al'ada yake fitowa mutum nisanci kai sadda mata an ce ba ta zaro sa fili mahi ku daina saduwa ne mata lokacin da suke sadu suke cikin gina al'ada wanda hukunci an gama shi fakar rasu sallallahu alaihi wasallam yujami'uhunna fil amma mace tana cikin gina al'ada za ku ya kwanta a daki ɗaya da su manzo Allah yana yi wasu na ukulla shi ku kwanta da su gado daya ku yi soyayya gado daya gairi nika amma ba tare da saduwa ba haka ake yi matanka tana cikin gina latta yi wanka ku yi wasan ka ku yi soyayyan ka ku yi komai ku kwanta a kan gado daya ka tosaya mata ba komai ajini mu haka ya gaya mana ka ga yanzu wai har yahudu da nasara su za su gaya ma ban da hakkin nan adam aslama sun madda mace inji su madda mace ma'aikaciya ba abin da take da shi amma saboda mu baka ki ban da tunani awo mutum ai ba hakki wai an ki ba ne matan hakkin su wai ba a cin gado shi ga wata kuma ta yi lilibi ta gani wata munafika ta yi lilibi muna neman yanci matan nan muna neman yanci matan nan haka ta zo ta lalace ta kai shekara 70 kuma ta shafe mai ba karbe ta kuma ina nemo da katun tarbi wai za ta ambatan Allah yaushe kuma Allah zaka mata tawaye wace haƙƙi na bai ba mata ba haƙƙi mace me shi ke cewa yake cewa fakalat yahud ma yuridu hadha rajul an yadda shay'an min amrina ila khalafna da labarai ya zuma manzo Allah da labarai kai yahudu cewa manzo Allah ya ce mace tana cikin gina al'ada ku ci abinci tare da ita mace in tana cikin al'ada za ka iya kwanta da ita a daki daya mace tana cikin al'ada za ku iya wasa ku kwana kan gado daya ba tare da kasar da ita ba mace tana cikin al'ada za ku iya sharuwa tare mace tana cikin al'ada ba za ka fito da ita a gidanta ba mace tana cikin al'ada ku yi komai ban da saduwa labari da ya kai wajen yahudu shi yahudu ya ce ma yuridu hazarajul suka ce wannan mutum fa annabi naku fa ma yuri an yadda ashiya min amrina duk ajinin mu da muka muke akai ila khalafa nafi ya zo ne ringa saba mana kaji yanzu kwaye suka fada ko nan nan obama ya ce ya ce dokan bature nasu a can kirsanci da ci gaba ture ba zai iya tafiya da ajini ba ala na ya fara ba zai iya tafiya da ajini ba ci gabansu da wayewansu da abubuwansu zai saba da ajini ana gaya mana kenan mu aje na mu bi su tunda kokari suke mu bi su dan Allah hankali zai dauka karon kallawa Allah da ya ce sama shi yaro ne fa yaro ne ya samu mulki ke fara wannan ka kalle saman da kasa ka kalle kai mutum ne afirka ne min har halaknaku ka kalle inda Allah ya wannan ruka zo ka ce wai ni katu bature ifta da wani doka ka ce wai doka naku ku zai ci karo da na shara mu ajini saboda haka naku ne daidai ba jama'a ko mutum ba shi da hankali duk yanzu duk shugabannin bature da kake gansu dukka shekarun da Allah ya haddada masu da cutan da Allah ya haddada masu ya same su ba wanda zai iya kwace su harin zan bi su zan bi wani bature zan bi wani mutum me ya za bi da wani shirmen banza an lai gaya mana wanga ka ce wai ci karo da dan to waye dan adam dan adam shi waye wanda an haife ka sirara mace ne ta zo ka ta haife ka kuma zaka zo ka mutu duk abin da ka sami duniya naka ne karatun da ka sami duniya ne ka zo kana auna abu tunanin dan adam da Allah wannan shine abin da turai suke so mu yi kenan mu zuba da ajini mu saboda ba wayewa ciki kuma muna da munafikai ana gan ajini ma gidadanci ne kawai kara suke mana don haka mu zuba da abin da muke ciki mu bi bature mu yi abubuwa ajini kuma sallah ne ka je gida ka yi irin sarkin kwaya la akwala kafta duk abin da za a yi kuma halal ne wannan ba ajini ba ne wasan yara ne shi ne suke cewa yahudu suka cewa kaga shi manzo Allah ya zo ne saba mana ji ne muka gyawo fa ja usaid ibn huzayd wa abdullahi ibn bashir la rasul fa kala ya rasulullah shi suka ga manzo ya ya inna yahuda Takulu kaza wa kaza a yahuda sun ce fatawa ne kai cewa mutum zai iya ci abinci da iyalin tana cikin gina al'ada mutum zai iya wasa da iyalinsa mutum zai iya kaza da iyalinsa amma ga abin da yahudu sun ce wai kana nufi ka saba masu ne shi manzana ce afala tankihuhunna fil mahid fa ai afala nan ke nankihuhunna fil mahid shine man suka ce manzo Allah to inda haka ne me yasa ba za mu sadu da su ba ko suna cikin gina al'ada ma fatama a waje rasulullah shi manzo Allah fuskan sai canja so su waɗannan sahabai sun zo suna su abakanta ma yahudu ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a iya ci abinci tare da su za a iya sha abinci da iyalinka za a yi wasa da ita za ka iya mata komai to shine yahudu suka ce ai manzo Allah ya zo ne saba mana shine sahabe suka zo suka ba manzo Allah shawara to inda aka musaba masu mana ko mace tana cikin gina al'ada mu sadde ta mashe me to ba sai manzo Allah baya son wannan tunda an taba doka Allah anan ne fatama ara wajhu rasulullah shi manzo Allah don sai ya ata nazuna an kad wajad wajala alaihima alaihima faharaja har suna suman wani abu zai same su wahayi zai sauka shi suka fita ya hajiyatun min laban ila rasu sallallahu alaihi wasallam na fata an gane shi wani ya kawo wani kyauta ba manzala fa ba a sa fi atharihima shi ya tura ce a basu don sun fita suna suman sun halaka amma kage manzala bai ce masu komai kallon su yayi sun ga fuskansa ya canja don mai Allah ya ce kara sadda mace kuma ku zo ku ba shawara da suka ga an kalmar zala ya tashi suka tafi suna suma sun halaka sun gudu yanda aka kawo ma manzala madara nono shi manzala ce aje a basu don su san cewa bushi ya nuna masu ba wai ya halaka da su ban ya masu muna addu'a ko wani abu ne ku duba wannan karatun fa malam sahabai ne suka saba ma Allah nan wurin don sun fawo su wanda ya saba Kur'ani da manzala kallon su yadda bai ce masu komai ba suna suman sun halaka sun fita amma karshe manzala ya lalashe su ya kawo musu nono su sha to ina wani dan shi a yanzu ya ce sahabai duk yan wuta ne arna ne ga abin da suka fara nan sun faɗa abu ne ba daidai bai saba qur'ani amma manzala ya nuna musu take nan amma daga bai saki gyawo kayansa ya tura musu madar ku sha abinda kuka yi kuskure ne shikenan to kar ku yarda wani zage wani sahabi gara a zage uban a zage uban naka a gaban ka wani zagi sahabi na nigeria ko kanan gari kake botawa halal ne to amma abin da muke botawa shine allah da hanyar sahabai sahabai suka kawo mana jinin suka kawo mana yadda manzana yake ba mu gaisu ba mutum na zagin sahabi yana nufi a jinin ka ya lalace kenan saboda duk wanda ya zagi ka je ka kai karan sa wajen shara cewa a hana mutum fai zagi a jini na don zagi abaka da umar a jini mu ake zaga kar mutum zuciyan ikai wannan lokacin da ake zagi abakar umar kana shiru don an zagi ubanka zaka motsa ubanka kuma ba komai bana wajen a bakar da umar a wurin allah sauraka ka saya ka yadda karo ne taba maka sahabai ko ya taba maka ummahatul mu'minin a taba ma na aisha taba ma gidan manzo allah to gara rayuwanka ikari ka yadda a taba wannan su ne sha'air jil wanda nation suka kawo mana jini gidan manzala ka kawo mana jini wani yi zanga-zangan sa yi karatu yi tutoci tsakar nuka sa yi amma kada taba masu sahabai kada taba gidan manzan Allah kada tare iyalai manzan Allah kowane irin kasa kuma muke ba yin za ta taba mana jinin mu ko arna yanzu ba sa iya taba jinin mu a fakaice waye suke yi ba sa iya fita su zagi a jini za a gani yanzu sun zo sun ce jini an ba kowa yanci ya jini sa amma ba sa iya zage shi wani dan banza da yake dawa jini izo ringa zagin sahabai Allah ya kalim fa zanna annahu lam yajid ma da manzo Allah ya tura wanda ya ba mu shi na mun yi zato cewa alhamdulillah ba mu samu ko mu samu farin ciki sahabai suna son manzo Allah Allah ubangiji hada mu da su ranar tashin kiyama wa sallallahu ala anan zan saya wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum na'am eh eh do hamad guda biyu hamad bin hamad bin sabit duka ajisan su ya tabbata eh eh a ah, ba inda sai bandani ne dai bannani ne amma da musulma hadisi ya tabbata shi ya rawaito a musulun wanda ya yi ayin da ruwayansu da ya zo na wuri shi ke da karfi ma hmm. ko me tambayan ne